عليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin kiyasi wasali tulfarqul ladhi taraddada ما بين أصلني إتبارا وجدا فيرحق ويلتهي بأي زين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى ويلحق ويلحق ويلحق ويلحق ركيك في الإتلاف المال لا بالخر في الأوساط وشرط تلقيات كون الفرع مناسبا لأهله في الجمع li an yakuna jami'al amrayni munasiban lil hukmi tunamaini wa kaunu dhaka al asal sabitan bima yuwafiqu al halmaini fi ra'ayhima wa sharru kulli illatin an tattari fi kulli ma'lulati allati tari lam yantaki lafzan wala ma'anan wala ya tafi da kan tikadin wajala muna cikin bayani akan kiyasi mun yi bayani akan kiyasu illasu sannan bayan haka nan kuma akwai bayani akan kiyasu dilalatu yanzu mun shigo cikin kiyasu shabashi to shi ne cewa tarihin na uku alfarqu watan far'i allazi nan da ya kasance daga. ke sabani bayan tsakanin asalai asalai guda biyu wuji da an same shi ki itibaran wuri da an same shi watan karar dida ina saɓani daya tsakanin asalai ne asalai guda biyu ya ita bayan da an ka bige shi watan farki na wanda ya kasance shi na sabani tsakanin asalai guda biyu to wannan farki wanda ke sabani tsakanin asalai guda biyu in an ka bige shi gehe kaza a gaya kama da kaza gehe kaza a gaya kama da kaza kuma ce fayul haƙo fayar ta shi da ayyu zaini da kowane daga cikin wa'annan sifofin da kowane daga cikin wa'annan asullan da kasara watan shi an mafi yawan shi ba hankama sai an kashe shi watan da ayyu zaini da kowane daga cikin wa'annan a kasara ya kama min gani shi daga wanda ba shi ba watan yura wanda an aka gani Allah zai wannan da kasance yura an gane shi fi wasu shiga sufatai ya haka ma da wannan to sai a kashe shi gare shi to shi na ce fayar haƙon raƙiƙu ana rikar da bawa da ita itilafi idan an kashe shi ana kashe shi da malar kuɗi lafiyar kuri ba a kashe shi gaɗa ila a wata kan sifofi ne saboda ni ya yi kama da malu malu a salullah ya yi kama da kuru shi ma kuru a salullah to yan kadiba shi bawa wata yan mutar ridun bai na abu ne. shi na saɓani wata jidun bai na asalai ne an yi saɓani gare shi tsakanin wannan asalai guda biyu da kuɗi da ko kuma da kuɗi da insanu ya ce to sai aka shi shi ya kama ina na kasance a kaso shi ba ya yi kama da kuɗi saboda ana kai shi ana kyauta da shi ana gado ne ana wakafi ne sannan kuma idan kai ke mai hannu kima aka biya kuma wanda kashe ba ba a kashe shi shi ke na yanka ma da kuɗi saboda in ka yanke mutum da akwai sai kan yanke mata kunya sai an fiki masu biya ko shi da rago haka ne mai ka sai a mai kima sai ka biya ba a ce aka ga rago sai dai ka biya kima ka bi nan da yin na kasa da haka shi ke nan ko ba wa idan ka yanke ba wani hannu ko ka yanke mai kawa sai a mai kima sai ka biya da haka shi ke nan ka ga shi bawa sai an karkashe shi da ya kama idan ya kama ya kama da dukiya don haka sai a garkashe shi ga dukiya to shi na ce wa sharɗin kiyasi shi kuma abin da aka ga kiyasi ɗaunar farki kasancewa farki muna sabon mai dacewa da asali ga asali ne shi kasance da farki da asali sun dace da ɗaunar farki kasancewa farki muna sabon mai dacewa da asali ga asali ne jam'i watan ga su aiki illatin ta jama'a kuma da illar ta hada su kasance da farki da asali sun dace ga illar ta hada su kamar yanzu alal misali in mun ce a ta'fifu sir wala ta kullu amma utu shine asalin menene farki a tarbu akai ka dace in aka diba da farki da asali sun dace ga illa ta hada su abinda aka samu cikin tafifi ana samu cikin darabi shine izani dutan kuwa da uba ko kuma abin da aka samu ga asali ana samu ne da kwari kamar yanzu giya haramci yasa an ka harkar da giya saboda kari to kari da aka samu cikin giya ana samu ne cikin kari shine na bizi za ka an karanta da nabizi da giya saboda duk inda da an ka samu cikin giya ana samu cikin nabizi to shi ne ce wa sharru abin da sharri fil qiyas fi qiyas kaunul furqi kasancewa furqi muna tuban mai dacewa da asali shi asali ne ta jami'i sai fi illatin jami'u da an ya kuna shi kasance jami'ul amrayni abin da ya hada wannan ababa guda biyu muna tuban mai dacewa ne da hukumi ga hukunci dole menin babu dukaya da wannan nan yanzu menene al-iskaru ko ashe al-iskaru ko ilatul hukm fil A shirkin ne ka ga wannan illa ta hukunci wanda an ka samu da haulu akali ana samu da kuma ana samu ta galibi ashe akwai munasaba akwai munasaba tsakanin illa wadda an ka samu tsakanin illa wadda an ka jingina ga biya da an ka ga akwai na ta hukunci wata shekaru ka an sokoci guda saboda 'yan an ka diba watan akwai munasaba tsakanin 'yan an ka diba munasaba da kari ana samun ta da kari shine hango sannan munasaba ga ta kari ana samun ta da kari wata shine najizi bila ila fil hukmi al isaw da ka shi 'yan in ka diba sun dace ga illa duk da aka samu illa ana samun hukunci duk da aka samu hukunci wata al hukmu yadu mal illati hukunci shi ne zagaya da illa masawuri dukkan illatu duk lokacin da an ka samu illa wuri da kuma za a samu to shi na ce da an ya kowace kasance jami'ar amraini abinda haɗa wannan ababa guda biyu muna kasan ya dace da ya hukumar da hukunci dole mai babu duk kariya wa kaunu za ka asali wa za ka asali kasancewa na asali sabitan tabbatacce na bima yi wa da da abin da ka dacewa ga dukkanin su masu jayayya iya aiki ma ga fahimtar su sannan shi asali na shi kasance watan duk abin da tabbata ga asali ya ga abin da ka ɗauka asali ni ma shi ne ɗauka asali in ya sa ce abin da ka ɗauka asali daban abin da ɗauka asali daban wannan bai zama bai zama kiyasi kiyasi bai samuwa da wannan a kiyasu la yakunu hujjatun ta'ala kiyasi bai zama da hujja da irin wannan ka ga yanzu alal misali in muka ɗauki kai can abin da ka ɗauka kamar yanzu wajen bawa ya kasance abin da ka ɗauka asali kuɗi ne kuma abin da ɗauka asali nan ɗa wacce ne ɗauka asali ba ka ga wula ga asali ba in ya kasance wula ga asali ba a shirke nan babu dacewa ga kiyasi alkiyasu la yakunu kuɗi. saboda ainihin kai abokin jayayya da ni ba mu dace ga asali ba mun samu mace ga asali idan ya kasance abin da ka ɗauka asali shi ɗauka asali idan ya kasance abin da ka ɗauka asali shi ɗauka asali sannan ya ce zama hujja gare ni da gare ka amma in ya kasance abin da ka ɗauka asali daban ni abin ɗauka asali daban ke ne kaga in ka ɗauki kai kaza a asali kamar yanzu ka al misali ka ɗauki nan kuɗi su ne asali sai kai kiyasin bawa da kuɗi ni kuma sai ɗauki kuɗi shi ne asali sai ni kiyasin bawa da kuɗi kaga da ita diwa ya san bai zama guda haka shi ke nan nan da ya san da nan kowa bai zama hujja sai ya kasance dalilin da mun yi ittifaqi ga cewa lillahi ta kaza shine asali to shi ne ce a ah, wa kawun zakal asali da kasancewa wannan wannan asali hadisan tabbatacce na da ma yi ga abin da ka dacewa da alhukumaini abokan jayayya fi da ayyuma wa su ya ƙare da wannan ce wa sharɗa kulli illatin wa abin da dukkanin illa an tattare da wa sharɗin illatin an ta kuna an ta kuna ta kasance mutaɗir ta mai tuwaci fi ga dukkanin ma'alulata ha illolinta Allah ke tsiridu wanda ya kasance su go a kansu ki kasance ita kuma ta illa an ta kuna ta kasance mai tuwaci fi jami'i ma'alulata ha dukkanin inda illan nan take kuma a allurin da shi kasance illan nan na shiga gare shi kamar yanzu alal misali a in mun ce menene illa da kasar da tafiya abinda an ka illa nan da almashakatu wahala wahala ana samun ta ko ina akwai wanda kasance mota zai shiga in ya shiga mota kuma AC zai kunna ko to akwai wanda shi kuma jirgin zai shiga ya aiki ba babu wahala a shekin nan kayan nan ga illar ka ba ta shiga ko a ko ina za a samu ga illa ba to abin da ashadi abin da ashadi shi kasance illa ta kasance da ce fi jami'in ma'amulati dukkanin abin da take zama bi a kai dukkanin hukuncin hukuncenta dan an kai kusa koyi a samu illa nan ba za ta samu sabani dan ne kasance tana samun sabani to wannan bai zama wannan kiyasi la yakunu sabita wala yakunu kujita kaga ashe kenan kaga iyakun abinda da an yi kakwar bata ta da mashakati wannan ba la yakunu sabita wannan kiyasi da zama fi ko da ne ana samun ai wanda to yanzu ma ana samun mutum tunda mu dauka mu ce ta ta kasance ta arba'in da 48 wasu aka kasar ko to wannan ce su da yake ba idan kace da mashakati da kai da wani kaga ba a gama tafiya ta wani da ta wani yana wa ko tafiya ku ci da takwas. sai ka gaji wani da gaji ba wani bai ma aikin su an gane za ka iya kasar da sai a ce da yi illa nan sai a ce kusa ta kawai an da yi rusa da musafiri inda yi a ya ta wata kilomita arba'in kilomita watan tamanin da takwas ko kuma mil arba'in da takwas shi kasa ya aka rafi rusa ce kenan ba a kiyasi akan wannan hmm. nan a kula kun kuɗi Ya haka a shi kenan kaga ita ce a mahaifiyarsa ta sa a kyasa wani alasta ba a cewa ce illa ya an kake ce illa ke ta zan kwari ko eh ba a kyasa da irin wannan to shi na ce to yanzu nan menene misalin da mu kawo wa wanda za a samun illa shi kasance ba ta kasance guda ko kuma guda ce amma an biya an biya ta san bambancin ta kina ce to shirka kulli illatin shirka dukkanin illa an tattare da take fi kulle da dukkanin ma'alulatiha wata inda an sanya ta dukkanin hukunce hukuncenta Allah ce ta ridu wata kasance ta sulgo domin shi lam tantakil lam yantakil ya kasance hukuncin nan bai cirin alar zangalarzi wala ma'ana ta cirinta kuma ga ma'ana wala ya kaso ashe kenan ba za a kiyasi ba fi za ta intikalin da Allah ta kasance mai cirinta ce mujallar jiki to menene misali kamar yanzu Allah misali wani ya kiyasi da zo ya kiyasi wani ya kiyasi kan cewa watan a wajen kiyasi sai kiyasi cewa alƙasar bi musakkalin kashi da abu mai nauyi alƙasar bi musakkalin yujibul kisara kashi da abu mai nauyi yujibul kisara shi na wajen da kisara in an ka ce kashi da abu mai nauyi shi na wajen da kisara ashe kenan kaga saboda mi wata an kai kiyasin kashi ɗaura nauyi da kashe da abin da kasance shi kuma muhaddadun na mai kai yanzu in mutum ya ɗauki ƙarin doki ya fassara wa mutum da kai ya kashe shi sai a ce wannan da kasa ga hamdin na hudu ne kashi na wanda an kai da gangan ko da tsallake ya an da shi kan muhi bai ji bulki sasa alkata da bil muhaddadi don ka kashi da abin da an kai fasuwa kamar yanzu da tsarin takobi ko da su mutum da yuka ga tabbas zai yanka kashi ko ba shi kenan kaga kashi da abu mai nauyi ya dai da kashi da abu wanda kasance mai kaifi ne ne su jami'in gwamnati inda saboda ya Allah da aka samu ciki abin da Allah aka samu wannan da kaunin nafsi ari rai daga kashi. waka tamna alaihim fiha annan nasu bin nafsi a shinkin ne ka ga nan, ta ta hayatun cikin kashi ko akwai rayuwa da kai ta ta hayatun cikin ramuwa cikin ramuwa akwai rayuwa ita ta hayatu cikin ramuwa akwai rayuwa in wani ya kashe wani an ka kashe shi to an raya wannan da an kashe don wani in yadda an kashe wani da a kashe shi a ce duk ita ta hayatu cikin kashe akwai rayuwa cikin kasa me ka hana wani shi kashe wani don gudun kashe shi kenan kaga kashi ya jawo rayuwar mutane kai ta tsira to a shi ne ka nan nan ga idan mutum ya kashe mutum da wani abu mai nauyi sai sami abu mai nauyi ya buge shi da shi an ka daidai shi ke da kashi da abu mai kaifi jami'ar illati saboda ni ina da illatin hukumi ko watan a sunan nafsu kariyar rayuwa daga kashi to an samu kariyar an samu kariyar rayuwa daga kashi amma sun ce wannan illa tana intikali ni ka za ta intikali ka kace da wani da ibni ka inda uba kashe ɗanai ai ba a kashe shi ko da ko bi muhaddadin na ko a shi ne ka ga nan ga illa gaba ta tsuwa ko ina ya an ce bi illa aka bi illa alqatl bi musa kan yujibul kisata ko saboda ni alqatl bil muhaddadin ko ka kashi da mai kai ina ko yanzu shi kenan sai kasance ga uba ya kashe ɗani aka ce ba a kashe shi a shi kenan kaga illa gaba ta kasance da yadi ko ina ba ko kuma abin da ashirin illa an takuna muqtadaratan fi ma'amulatiha ya kasance wanda ke kyautuwa ga dukkanin hukuncin ta. To shi na ce lam yantajil shi kasance ba a samu intiqadi ba lanzan ga lambi wala ma'ana haka nan kuma babu intiqadi ga ma'ana Ya ce to kala ya kasu ba a kiyasi fi zati illa da illa da kasance zati intiqadi mai intiqadi ta mutsalan take wannan shi suka ce ma wasan abin ga annabi kawo hujja kawo hujja wani tashi wurin hujjarka ai wannan bai zama illa saboda kaza saboda kaza saboda kaza eh. ah, ina da ai shin ba mu taɓa rubutu a kan wannan ba an yi ko to ko kila ya kamata a yi shi ko ko a rubutu ne don wuri yana da bukatar ke da bayani sosai sosai eh, malam ya ana shi ko duka a kuma ɗaya da na gona na Duka duk a ko, ko kila ya kamata a yi wasu don dai na na an yi ta bincike a magana ba za ku zana ne da kila sai a gane a yi wasu. ayoyin nan wa zajiri ne da gaida da ayoyin hannun da ita wacce aya guda wadda ta ce wani akwautan da ke yi da zuba ma akwautan shi cikin akwautar ta sha wata akwautar ta sha wata والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس ما صحت الله يا يد ما صحت عشان sannan kuma ta Allah ya yabi masu yake ba mutane ga yabon su an kai an yabi mai haɗe shi ne an yabi mai yake ba mutane wa'annan dukkanin su su an kai ashe in baka hashe in baka haɗe ka ba sai ya damuwa daidai abin da an kai maka wannan kuma babu ne kuma wani a ɗaukun da mili ma'oci wani a ɗaukun da mili ma'oci ya ƙarshe wani sabartun ya haifar da sabiri na wani yan sabartun yan kuka ya haƙuri da wahayar da sabiri na shi haƙurin ne shi an mafi ga dukkan masu haƙuri tsari a na yan kai dama ba ku amma da an ka ce fa ake gobe na lima ko ki kan biki ko kuma wa domin lima ko ki ku yi damuwa daidai da an kai muku an ka ce ku dama daidai da an kai wannan ba ana nufin akwai abin ba damuwa da ke za a kai da wasu wa dama in mutum ya mare ka ba ma a kai ba in shi aka yi sai ma alama ma mare in mutum ya zage ka ba rama a kai ba ba a kai an ce in mutum ya zage ka zage ka daidai wa ma in ya ce ma uwa ka ce kai ma uwa ka kar ka ce kai ma uwa ka uwa ka amma duk abin da shafi wasan shirya hannu a lokacin matasa a yi wani aiki a da kyau ko ce ga hannu kuɗin wannan hukuma a kai ba ba damuwa a kai ba haka na in mutum kasance ya rike ma kuɗi za a kai shi hukuma in ya buɗe ka za a kai shi hukuma in ya sari ka za a kai shi hukuma hukuma ita ta damuwa ba kai kai ba. Ayan nan da ke magana wagar eh, ya kawo ko wasu ne kamar da kuma hukuncin su da kuma kamar da kuma ne ke da alaikin fadar zuwa ne da yake da ma'a da alaikin da yanka ne duk da wancan. Gudana. ومن اهتدى عليكم a عليه بمثل ما da irin wannan na tafiya an kasu tsallake iyaka wanda tsallake ma iyaka ta tsallake wani iyaka amma daidai wa daidai ba to nan tsallake iyakan nan zai shi na cikin a na ta wannan na ibn arabi karkashin wannan aya ومن اهتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما da عليكم karkashin wannan aya biyu ya kawo da za a adiya ya za ka ramuwa da wanda ya mata adiya a bugu ne za ka yi ba a shuri ne za ka yi ba amma aka ce in zagi na mata zabi ya zai da zage ka ba a kai mutum ko alama ma zagi ya kai karama gida amma ka so so ne ba an yi zaɓe da kuma kai hankuli ta yayin da shi kuma an kace wanda ya fara shi ya zagi iyaye ne ba ta zabi ya shi ba duk wanda ya fara shi zagi iyaye ne ba kai ba nan ne an tsakani da kuma ma'azunata ya kasance suna tsirtuwa da dukkan inda an sanya ta cikin wuraren illa duk inda an saka suna shiga fi ma'azunata da hukunce